irin waccan rawa da kafirai suka taka a jiya da shekaran jiya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don su tarwatsa al'ummar musulmi irin wannan rawa suke kokarin takawa a yau kafafen sadarwa social media suna taka rawa ta sharri wajen kunna fitina tsakanin al'ummar musulmi zage-zagen juna ayi aibatawa juna musamman a 'yan kwanakin nan dangane da abin da yake faruwa tsakanin ƙasarmu mai albarka ta Nijar da ƙasar mu mai albarka ta Najeriya tagwayen juna duk mutumin da ka ji yana zagin Nijar daga Najeriya musamman musulmi na arewa to wawa ne bai san ina ya dosa ba ya manta tarihi haka dukkanin mutumin Nijar da ka ji yana zagin Najeriya a waɗannan kwanaki to bai san ina ya dosa ba ya manta tarihi Najeriya da Nijar ƙasa ce guda ɗaya musamman Najeriya ta arewa musamman Najeriya ta Arewa a kwanakin nan daman tuntuni ga dukkan mai hankali ya san cewa irin waɗannan abubuwa ƙanana suna faruwa to amma yanzu abin da yake faruwa zai ja hankalin dukkan mai hankali da tunani daman tuntuni 'yan nanaye yara fitsararru kangararru ko na nan Najeriya ko na nan Nijar zaka ga suna zagin junansu ko dai mawakan Najeriya su zagi mawakan Nijar ko mawakan Nijar su zagi mawakan Najeriya to amma a lokacin da yake mahaukata ne waɗannan ba ka ɗauke su da mahimmanci ba in kai kana da hankali ka san wannan ba masu hankali bane ba mai hankali hankalinsa ba zai damu ba a irin wannan lokaci amma mai hangen nesa a yanzu zai san cewa to akwai matsala makiya suna neman su nasara a kanmu suna neman su galaba a kanmu baka isa ba yau ka cire jinin Nijar da yake jikinka in dai kai dan Najeriya ne haka in kai dan Nijar ne ba ka isa ka cire jinin Najeriya da yake jikinka ba auratayya da daddiya ta riga ta kulli tsakaninmu a Nigeria akwai kabilun da akwai su a Niger ɗari bisa ɗari kuma ƴan uwan juna a Niger akwai Hausawa a Nigeria akwai Hausawa kuma Hausawan Niger suna da alaka da Hausawan Nigeria a Niger akwai Fulani a Nigeria akwai Fulani kuma suna da alaka da juna sannan a Niger akwai bare-bari a nigeria akwai bare-bari kuma suna da alaka da juna kai da ma wasu kabilun ire-iren waɗannan banda auratayya da ta shiga tsakanin mutanen Nijar da mutanen Najeriya musamman buzaye yan Najeriya da yawa sun auri buzaye kuma akwai da yawa jikokin buzaye a Najeriya to ina tunanin mai tunani yake ka koma ka kashe kakanninka ko ka kashe jikokinka ko ka kashe sirkanka ko abokan cinikayyarka wannan tunani mai kyau ba zai yadda da wannan ba kuma mu sani dukkanin wata fitina ta duniya daga baki take somawa dukkan yaƙi da kasan ya ƙulli a duniya daga cacar baki aka fara shi to da haka ya kamata mu shiga taitaye mu abin da ya fi tayar min da hankali ya fi bani tsoro a wannan satin da na bibi kafafen sadarwa wai malaman addini har sun fara musayar yawo tsakanin na Nijar da na Najeriya wanda ku za ku shiryar da al'umma ku za ku dawo da su kan saiti ku ne wakilan annabi za ku yi irin waccan gwagwarmaya da manzon Allah ya haɗa kan ausu da Khazraj yau malamin Najeriya ya rinka jin cewa abin da ya shafi Nijar wani abin dariya ne ko malamin Nijar ya rinka jin abin da ya shafi eh, eh, Najeriya bai shafe shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da hankali ya ɓace, hankali ke nemo shi to ina hankali ya ɓace kuma hankali ya daɗa batar da shi to wa ake tunanin kuma zai dawo da mutane kan turbar daidai kan turbar shirya. ya uwa masu albarka idan manyan al'amura suna faruwa na al'umma ba fa kowa yake sa baki ba musamman a ka'ida ta addinin musulunci akwai maganganun da sun fi karfin ƙananan mutane maganganun manya ne maganar ƙasa da ƙasa ta babba da babba ce ba ta yaro ba ce kamar magana ce tsakanin uwa da uba ta iyaye ne sirkai amma ba ta 'ya'ya ba ce domin duk yadda ka so ka sasanta tsakanin babanka da babanka akwai laifin da ba zai gaya maka ba nata in ya kalle ka ya gaya maka ya ci fuskarka hasali ma bai kamata ka ji wannan laifin ba ba naka ne ba to da haka ya kamata mu gane ɗabi'ar cece ku ce da damula maganganu idan suna faruwa masu matukar mahimmanci irin wannan ɗabi'ar munafukai ce ubangiji ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi sune waɗanda idan al'amarin zaman lafiya ya zo ko na tashin hankali sai su ta yada shi a duniya sai Allah ya ce ba yada wacce mafita ba walau radduhu ila rasul su mai da shi zuwa ga manzon Allah mana idan annabi baya nan shine a koma sunnarsa a karanta shin irin wannan abin ya taɓa faruwa annabi yana raye da ya faru ya yayi wannan shine bakin zara. wa ila ulil amr minhum su koma wajen masu faɗa aji a cikin su mana idan muka ce Ulil amr su ne malamai malamai su ne masu ban magana a nan amma malamai su yi magana ta ilimi ba magana ta adifa ba ba magana ta ni dan kaza bane ni dan kaza bane Najeriya da Nijar ta wuce ka ce kai dan ina ne kai dan ina ne wallahi duk dan Najeriya ta arewa musulmi ɗan Nijar ne ya ki koya so duk ɗan Nijar wallahi ɗan Najeriya ne ya ki koya so ku koma baya a tarihi ba don turawan mulkin mallaka ba ƙasashen ɗaya ne turawan mulkin mallaka ne suka zo don makirci da ƙiyayya suka keta mu suka raba mu suka shata wata iyaka suka ce nan ce Nijar suka shata wata iyaka suka ce nan ce Najeriya amma wallahi uwanmu ɗaya ce ubanmu ɗaya yanzu idan ka ce shehu dan fodiyo dan ina ne za a ce maka ɗan Najeriya ne amma inda aka haife shi a Nijar take a Nijar aka haifi shehu kafin mulkin mallaka bayan mulkin mallaka inda ya dawo ya rayu kuma ya fito a Najeriya haka Najeriya da Nijar duka ɗai suke Najeriya da Nijar addinin mu guda al'adun mu guda yawancin ƙabilun mu iri ɗaya ne haka babu batun mu zagi juna babu batun mu gaya wa juna bakar magana ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka ce da bayina su shiga taitayinsu su rinka faɗar kyawawan maganganu inna shaitana yanzabu bainahum domin shaitan yana nan yana neman mafaka a cikin maganganunsu kalma ɗaya za ka faɗa kai kana ganin ka faɗe ta da raha kila wani ya sake ta a social media zumuncinka na Nijar sai ka ɓata shi ‘yan uwanka na Nijar da suke ganin ɗan uwansu ne kai yanzu sai ta bayyana gare su kai maƙiyansu ne wanda waɗannan mutane babu zumuncin da ba su yi mana ba babu halaccin da ba su yi mana ba Allah ya saka musu da alkhairi shugabanninmu a irin wannan lokaci ba zagi ne ya kamace su ba la shugabanninmu na Najeriya wala shugabanninmu na Nijar addu'a ya kamata mu ta musu Allah ya ba su mafita al'amarin ya ba su bakin zara a gano a sasanta a sulhunta ko jiya na ga mai alfarma sarkin musulmi tare da tsohon shugaban ƙasa janar abdulsalam abubakar allah ya kara musu lafiya sun yi tattaki sun je ƙasar Nijar wani sanata jiya yake gaya min wanda shi yana daga cikin sanatoci da suke kula da harkar tsaro ya ce ko a jiya an tura waɗansu manyan sanatoci wanda in ban manta ba cikin wanda ya kama min sunansu akwai kingibe baba gana kingibe sun tafi ƙasashen libya da sauransu duk dai a je a nemo bakin zaren a sasanta to amma mu nan talakawa a ƙasa muna ta ƙoƙarin mu ɓata musu aiki muna ta ƙoƙarin mu lalata abin muna ta ƙoƙarin mu rarake ƙasansu wannan ba daidai bane ba cutar da kanmu muke ba mu sani ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in dai imaninka da Allah da ranar lahira na gaske ne to ko ka faɗi alheri ko ka ja bakinka ka shiru Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da kasashen mu lafiya Allah ka tallafa wa shugabanninmu Allah dukkan abin da yake faruwa na sabani a tsakaninsu Allah ka daidaita mana su Allah ka haɗa mana kansu Allah ka mai da mu da su baki ɗaya tsintsiya maɗaurinki ɗaya bisa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah makiyanmu kada ka ba su dama a kanmu Allah kar ka sa makiya su yi mana dariya Allah dukkan wanda yake nufin mu da mummunan nufi Allah in yana da rabon shirya ka shirya mana da shi idan ba shi da rabon shirya ya Allah ka mayan masa da makircinsa kansa Allah maɗaukakin sarki ka ƙarfafin musulunci da musulmi Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya Allah ka bunƙasa tattalin arzikin mu na waɗannan kasashe baki ɗaya da dukkanin kasashen Afirka Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوم